الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مرساك سادوا وأن الله بسيما البركة ayau lahadi ashirin da bakwai watan zuzijja shekara dubu daya da dari hudu da talatin da shida bayan jira manzon Allah sallallahu daga makka zuwa madina inda daidai da sha daya ga watan goma shekara ta dubu biyu da goma sha biyar miladiya muna shiga wannan littafi na babban malami a ahkamul jana'iz wa bid'aha na babban malami Muhammad Nasiruddin Albani Allah madaukin sarki ya masa rahama a muna abubuwan da mai littafi ya kawo bidiyoyi da ake yanzu a lokacin ziyartar magabata mu yi bidiyoyin da ake yi a wajen ta'aziyya wanda bayan abin da yake haɗe da taziya yanzu sai ziyarar magabarta akwai wasu mutane da suke da wasu itikadoti masu yawa da suke yi a kan ziyarar makabarta wanda shi mai littafi ga ya gara ya kawo su ya faɗakar da jama'a ka nan abubuwa daga ciki sai ya gulla babi ziyaratul qubur bidiyoyin da ake ziyartar magabarta bidiya ta farko kuma a jerin bidiyoyin da ya faro tun da ta ya ita ce ta 133 زيارة القبور بعد الموت الثالثة يوم ويسمون ثالث يوم ويسمونه الفرق وزيارتها على رأس أسبوع ثم في الخامس عشرة ثم في الأربعين ويسمونه الطلعات ومنهم ما يقتصر على الأخيرتين أكوي زيارة أكي بايا متوى وانا نأكو أنا كرا ونن وانا نأكو دين فرق ko farag wato kamar ribuwa kenan ranar ribuwa da mamaci wa ziyaratuha ala ra'asi usbu'in ko kuma farkon kowane sati ko farkon sati sai ya ziyarci kabari summa fil khamis ashara sai rana ta goma sha biyar summa fil arba'ina sai rana ta arba'in a ziyarta wa Ha ana kira wannan ranan ta arba'in at-tala'at shi ma wa minhum ma yaqtasiru alal akhiratayn akwai masu yin na arba'in kawai da na goma sha biyar bayan mutuwa wayannan kayyade rana ko lokaci ko yanayi na ziyara shi ke mai da shi bidiya amma ziyaran magabarta annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni kuntu قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها الآن فإنها تذكركم الآخرة وتذكركم الموتى da annabi ya hana lokacin da farkon musulunci musabbai sun shiga musulunci ba su dade ba da irin abubuwan da ake itikadi a jahiliya a magabarta sai annabi ya hana su don kada su ci gaba da yin abin da suka saba yi su ce yanzu kada a zinga ziyartar magabarta don zai jawo shirka saboda mutum ya saba da abu barin sa yana da wahala to sai da ya ga imani ya zauna a zukatansu sun gane abin da addini ke nufi kuma yaga akwai amfani wajen ziyartar magabarta su ce yanzu ku ziyarta saboda da na hana ku yanzu ku ziyarta ziyartar magabarta yana tunatar da ku lahira autarwa yana tunatar da ku mutuwa har yana koya musu addu'o'in da suke in suka ziyarci magabarta kamar da Aisha ta rawaito radiyallahu anha kenan ana ziyarta amma me yasa ya zama bid'a keɓance rana ko kwanaki bayan mutuwa bayan kwana arba'in ko ƙarshen kowane sati ko farkon kowane sati ko rana ta uku bayan mutuwa wannan shi gemai mai da shi bidiya shi yasa addini in kaifiyansa bai zo ba yadda ake yin sa daga annabi sallallahu alaihi wasallam to kada ka sa mishi yanayi yadda ake yi shi yasa ake fama tsakanin sufaye da kuma ahlus sunna mun yadda ta ka in ka girmama Allah Allahu akbar da tahlili da tasbihi da salati annabi da istighfari abubuwa ne masu kyawu wanda Allah yake wadhkurullah zikran kathira wa sabbihuhu bukratan wa asila kullum amma kuma a sa yanayi kaifiya a zauna a kewaye wannan yana yi wa'annan suna amsawa shi ya za sa ya zama bidiya har a sa kille ce akwai annabi zai zo ya sauka yana ma wurin haukan wannan kille kaga ita wannan bidiya ne ko a zauna ana dukan kirji Allah Allah shi kansa bidiya ne ko ana rawa bidiya ne wa'annan amma ambaton Allah shi kansa abu ne wanda Allah yake so kullu annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya ma wani sahabi kana so ka shiga aljanna la yazalu lisanuka rataban bi dhikrillah ka kullu yana cikin ambaton Allah saboda yana da cikin abinda Allah shi ma ce ambace shi da yawa cikin alqur'ani ambaton Allah ba iyaka annabi sallallahu alaihi wasallam iya zauna a lokaci zama daya kawai sabai suka ce suna kirga shi astaghfirullah astaghfirullah fiye da so dari wata ruwaya fiye da so 70 to kenan ba iyaka amma ka ji ka zauna ka ce wannan ayi so goma wannan so ishirin to shine sai zama ina ka samu wannan sai inda aka samu kaifiya kamar bayan sallah annabi ce ayi so talatin da uku ko so goma ko so sha biyar ayi yene yene to wannan kai a wannan lokaci yayi amma ka sa keɓe wani lokaci kuma ka ce ayi so kaza to nan ne kake bukatan dalili shi yasa Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu da ya samu wasu sahabbai a masallacin Madina sun zauna su yi halka su yi da'ira in wannan yana ce ku yi kabbara so kaza ku yi tasbihi so kaza ku yi kaza so kaza su ce a me kuke su ce wallahi ambaton Allah muke yi ba wani abu da muke yi a wani irin ambaton Allah kuna gari kun fi sahabban annabi kun fi annabi su ce a Abdullahi wallah ba abin da muke nufi ya aba Abdurrahman sai alkhairi su ce da yawa masu nufin alkhairi ba su same shi ba kan muridin lil haka yake iya faɗa bai samu alkhairin ba to kenan alkhairi daban ai nufin alkhairi daban kuma dashewa da abin da addini ya yarda da shi daban saboda mutum zai niyansa yana da kyau kuma bai dace da sunna ba zai samu lada ba kamar mutumin da ya yanka ragonsa da aka fita sallan idi na layya kafin ya tafi niyansa yana da kyau niyansa shine ragonsa ya zama farkon abinda annabi da musulmai a wannan lokacin za su fara ci kafin ya tafi masallaci sai ya yanka ragonsa annabi ya gama hudu ba ce to wanda bai yanka ba yanzu ya je ya tafi ya je ya yanka wanda kuma ya yanka kafin mu fito sallah to ya sani bai yanka ba ragonsa ragon nama ne kawai ba na layya ba sai ya daga hannu ce to ya rasu ni fa na yanka ragona kafin in fito in ya to ragon ka nan na nama ne ba na layya ba sai yake gaya ma annabi to ina da wani dan bunsuru dan karami ina son wannan dan bunsuru amma ya fi mun ma awaki biyu yadda nake son shi zai iya san mun maimakon akan layyana sai nabi ce eh amma kuma kai kadai ban da wani irin wannan rago to kaga alhairi yake nufi amma da yake bai dace da abinda shari'a take so ba wannan alhairi ba karbe shi ba sai ka mai da sa na nama to shi yasa nufi mai kyau bai mai da abu ya zama mai kyau addini sai in dama mai kyau ne an gane wannan to shi yasa maganan tasbiha waɗannan abubuwa da ake kawo su bizartan magabarta abin da yake a addini ana so to amma kuma a sa yanayi shine to addini kuma bai sa wannan yanayin ba inda ana sa yanayin da addini ya sa ranaku da wura da yanayi da kuma lokaci duka da an sa to amma abu sai ka bacci a bude to kai kada ga kayyade ina gani mun yi faɗi a farko wannan babu inda bid'a take cigowa a yi abu a buɗe a dunkule a buɗe wani ya zo ya kayyade ko a yi shi a dunkule wani zo ya bude misali annabi sallallahu alaihi ce wannan sahun kawai duk wanda ya sallah a sahun farko yana da lada iri kaza suka ce a ai in ka zo na farkon baka samu ba ko na biyu ma za ka samu wannan ladan ka ka bude abin da annabi ya kayyade wannan so to haka kaga an ce kawai a ziyarta to sai kai sa ya to wannan shi ke zama bidiya kamar yadda malamai suka yi bayani na ɗari da talatin da hudu ziyaratu kabarin abawaini kulla juma'atin akwai masu ziyartar gaburburan iyayensu a kowace juma'a sun ɗauke shi zuma al'ada kullun juma'a sai a shirya je a ziyarci kabarin baba ita kanta bid'a ne wannan ziyara da ake saboda ba inda ya tabbata sai a hadisi kawai mawdu wannan mas'ala ya zo cewa mutum in ya ziyarci kabarin iyayensa a ranar juma'a za a gafarta musu zunubansu hadisi bai tabbata daga annabi a wannan ba abinda ake kira mawdu a bangaren malaman hadisi abinda wani kawai ya zauna ya kirkira ce annabi ne ya faɗa to hadisi ne mawdu ya zo akan haka shi yasa mai littafi ya kawo shi a cikin matsalar nan daga ciki qauluhum innal mayyita idza lam yukhraj ila ziyaratihi laylatal jum'ati baqiya khatiruhu maksuran bayna al mauta wa yaz'umuna annahu yarahum idza kharaju min suwaril balad wannan daga ciki akwai masu cewa idan har ba a ziyarci mamaci a ranar juma'a ba to zai nan zauna da cikin wannan damuwa a tsakanin mamata zai ga kamar shi ba a damu da shi ba kullu yana cikin damuwa kuma suna cewa idan za a fito din da an fito katangan gari suna kallon su suna gani kowa yana ganin yan uwansa sai sai yi ta alfahari da su wanda bai ba a zo masa ba sai zama maksur hatir dinsa wato a cikin damuwa shi kamar ba a damu da shi ba kenan to wannan duka bai tabbata ba bidiyo'i ne da ake kawo na ɗari da talatin da shida ƙasdun nisa'i aljami'a al'umawiya ghalasa sabti ila duha liziyaratil maqami al-yahyawi wa za'amuhum anna da'aba ala dhalik ala da'aba ala hadha al-amal 40 sabtan lima yunwa akwai masu wannan wato mata kowace safiyar asabar za su yi sammako zuwa kabarin ne da ake kira jami'ul umawi akwai magabarta wani magabari da ake kira na wani muqam na al-yahyawi to za su ziyarci wannan muqam din na yahyawi, suna a zaton su ko a itikadin su wanda ya saba akan haka kullum kowace safiyan asubahi Ranan asabar ya je har zuwa walaha ya dawo to duk da kai a lokacin da zaka to shine abin da zaka samu to akwai masu wannan itikadi da sassafe kullum ranar asubahi mata ne suke yin group sai su tafi wannan wurin wani wuri da ake kira muqam na al-yahyawi sai ke wannan wurin su ziyarta so kowa da abin da ya nufa in wannan ba ta haihuwa ne ce ta haihuwa take bukata in wannan kuɗi take kowa da abin da zai nufa to wannan wai duk abin da ka nufa shine za a baka to wannan duka bai tabbata ba na ɗari da talatin da bakwai qasdu qabri ibn arabi as-sufi an na arba'ina juma'atan bi za'mihim qada'i al-haja akwai masu daukan akwai ibn al-arabi al-maliki Ina da littattafai da yawa da tafsiri da ya yi na qur'ani akwai kuma Ibinu arabi shi sa malamai suka ce idan ka samu nakira to nakir idan ka samu kuma ma'arifa to arif saboda wannan akwai Ibinu arabi mai alif wallam shine mal ma'arifa akwai kuma Ibinu arabi mara alif shine wannan shine sufi mai cewa komi ma Allah ne shine jagora na wahdatul wujudi cewa komi yakan zama Allah shi kansa yakan iya zama Allah in wata rana to su ne da irin wannan fadi to sun ɗauke shi kuma a matsayin su waliyi ne to akwai ranakun da ake ziyartar kabarinsa idan mutum ya ziyarci kabarinsa a wurin su kwana arba'in to duk bukatunsa Allah zai biya masa su ibnu arabi ba ibnu arabi ba an gane shi yasa aka sa annakira to mutane biyu ne da wannan sunan akwai wanda yake mutumin kirki bawan Allah marubuci al-maliki shine ibnul arabi da alif da lam wannan kuma ibnu arabi to sune suka faro da wannan komi ka kalla ma aka ce Allah ne kenan, su kalli ko dabba ko jaki su ce shine Allah abun bauta ko Allah yana iya shiga kowane abu to su suna da wannan sune ma'anan wahdatul wujud ko kuma al-hulul shine ma jagora na wannan aqida na wannan aqida shi ibnu arabi din to suka mabiyansa sukan ziyarce shi kwana in suka ce in ka ziyarce shi 40 juma'atan juma'a arba'in kana ziyarta to baba akwai baba'ul haja akwai biyan bukata duk abin da mutum ke so Allah zai biya masa kaga wannan ba magana bane shi ma bidiyoyi ne kawai aka kirkiro ana ɗora mutane a kai suna ana wahala na ɗari da talatin da takwas ziyaratul kuburi yau ashura ziyartar makabarta a ranar ashura wannan kuma shi'a ne suke da wannan aƙida ranakun ashura sai a sa baƙaƙen kaya ko sai a fita a je karbala a je nan a je na ce ziyartar makabarta a nuna baƙin ciki ranar da aka kashe husaini bayan kuma su suka kashe husaini in ka duba tarihi don mutanen karbala dama yan shi'a ne su suka gayyace cewa ya zo za su taimake shi ya kwashe mulki yana zuwa kuma suka fada masa suka kashe shi da kansu da kansu suka yaudare shi haka suka yi masa in ka karanta tarihi za a gani ba wanda suka kashe Husaini din sai su yan Shi'a su ne suka gaice shi suka yi rubuto takardu cewa gashi nan suna goyon bayansa suka rubuta sunaye da yawa ya tura wani dan uwansa dan uwan da ya je shi suka fara kashewa a hanya sai aka same shi aka ce ya koma ya bi komawa haka kuma suka je suka kashe shi a ranar wannan abin nan ɗinsu to ranar ashura Ranan goma kenan ga watan muharram ya kusa zuwa so ana nan yanzu suna shiri in ka kalla a wayannan ranaku in kana da channels na duniya gaba daya su cnn su bbc su al jazeera su bbc arabic da france kowane tasha ka kalla a ranar za a gansu sun tube suna dukan jikinsu da sarka a baya suna saran jikinsu har da na yara har mutuwa suke yanzu ma wanda ya mutuwa ya zama shahidi a irin wannan yanayin na tunawa ranar bakin ciki na husaini kaga sun yi ɗaya nan a gidansa ya ɗaya da gidan nasara cewa annabi Musa annabi Isa kai an gicciye shi su ma bari su don nuna bagin ciki da damuwa saboda a yafe su gobe su su ma to in ka kalla yahudawa suna da wani rana da suke wannan na taba gani a wani a lokacin da suke an nuna kuma a kafafa yaɗa labarai yahudawa su ma suna dokan jikinsu da sarka a baya jini yana fita to daga nan ne shiya suka ɗauko nasu su ma suke yin wannan to ranar ashura ga duk wanda ke da wata shanar don Allah ya duba ya ga yadda mutane da hankalinsu har yara kanana da ake goyi da su ana zaga cikin su ana sassare su wasu har mutuwa suke ba raka akwai wanda suka mutu da yawa da yawa wai cewa sun yi shahada to ya kashe kansa da kansa wai da ya nuna abin nan to kenan shi ma jikan annabin ya fi annabi sallallahu alaihi wasallam aliyu ma ba kashe shi aka yi ba babansa shi kakansa na abun nan to ya kamata in za a yi baki shi sai ya fara da na aliyu tukuna ko sai a zo kafin a zo na jikansa tun da shi ma kisa aka masa ai na gila ma kuma ko ba ka ba shahada yi irin wanda jikansa din ai sa yayi to kenan sai a fara da na aliyu kafin a zo da na dan aliyu din to wannan ya dan ashura ziyartar kabari a wannan ranar bidiya ne wanda mutanen da ake kiran su fatimiyun wanda suka mulki masar a shekaru da yawa da yawa su suka kago wannan abubuwan daga ƙarshe mutane suka ɗauka suna yi na ɗari da talatin da tara ha lailatan nisfi min sha'ban wa iqadun nari indaha ziyartar magabarta a dare na tsakiya na sha'ban rana ta goma sha biyar kenan sai kuma aje a kunna wuta fitilu a wannan a magabarta shi ma ana tunani za a iya samun lada akwai musulmai da yawa da suke yin haka musamman waɗanda suke yi tikadi irin na sufaye da sauran yan shi'a da ba sa jiran su ji maganan annabi kafin su yi abu na ɗari da arba'in zihabuhum ila al-maqabir fi yawmayn al wa rajab wa sha'ban wa ramadan akwai masu ziyartar magabarta a ranar idi guda biyu da kuma lokacin rajab sha'ban da kuma ramadan mu jiya ma muyi magana akan wancan wancan ana maganan ta'aziyya nan kuma yanzu ziyara to ga wasu suna shiga ana yin su a ziyara ana yin su a ta'aziyya kuma to suna ziyartar magabarta a ranakun idi biyu sa'annan suna ziyartar magabarta lokacin watan rajab da watan sha'ban da watan ramadana to musamman watan rajab shi yasa zaka gani in ka je saudiya gab da ramadana za ga mutanen iran su suke cika wannan tun daga watan rajab za su suke cika makka da madina musamman madina da yawa maza da mata da yawa sosai to duk wani da aka san da ka san wani wuri akwai kabari a cikin kuma gabarta ne za a gan su suna nan sun taru ba ruwan su da zuwa masallaci wannan ba masallaci yake kawo su ba ziyartar wayannan magabartan da suke yi tikari suna da map din su da suke zuwa da shi daga Iran da aro da ke pointing su na karya wannan kabari wani ne wannan kabari wani ne wannan kabari map sosai to suna da su zuna da sai sa aljihun su su ba kowa duk wani alhajin su yana da wannan map din in ka je wurin su ba za su baka wannan map din don nuna inda kabari labarin wani mutum nasu da suke so su ziyarta a waɗannan watanni yake to shi yasa in kaje za ga sun cika madina tam to sai ban su yana gama sallan isha'i sai su dawo sai su zauna wa'annan filaye na masallaci sai su kalli makabarta group group ana ta kuka ana ta addu'o'in da suke riyawa suna nan suna zaune har sai an kira sallah sallah kiran sallah na biyu na tada sallah to sai ga suna watsewa ko kuna sauri ku zo masallaci su kuma sun gama nasu ibada bauta ma gama gabarta suna tafiya in ka kula duk lokacin da ka gani ana kana sauri kana zuwa sallah wasu mutane suna dawowa sun sa kananan kaya da maza da mata to yan ci'a ne su ba ruwansu da wannan sallan da muke yi ba ita bane damuwansu su ina kabari yake a bauta masa shine damuwansu sun fi kowane irin aƙida a duniyan nan son bauta makabari duk wata aƙida da aka sani a duniyan nan to cewa suna gaba wajen bauta makabari rafira aikin su kenan wallahi littattafan su abinda suke rubutawa kenan a littattafan in ka samu littafi da suka rubuta da kansu to za ka duk wata ibada suna ba bautan kabari gaba kan wannan ibada to za a su da wa'annan watannin ana fa gab da za a fara azumi sai ga karisa su sun tafi to sun koma can garuruwan su kuma akwai magabarta su ma da za su ziyarta a wancan wurin a can to wannan shi ne daga cikin itikadin su lokacin rajab sai ga sun cika suna wannan zuwa wannan makabartun da yawa har yanzu ina da kusan guda biyu da su da na samu daga wurin su wanda za ga kowane mafin ya nuna maka aro kabari wani kabari wani shekara dubu fa kuma har yanzu suna da wannan abun nan kowa ya nuna musu shi mutanen Madina da ce nan kabari wani ne nan kabari wani Allahu alam yanzu ba Madina suke zama ba in ma da za a samu a gano kabarin Maliku misali to da mutane mutanen madina ya kamata su nuna tunda su ne suke wurin kakanni da iyaye to amma su kansu ba su isa ba su iya nuna kabarin maliku ba balla mutum yake ke farisa shine zai nuna ga kabarin jikan annabi wani ga kabarin wance ga kabarin wani da aro da komai a inda yake to sai gan su a wurare kaga wannan duk ƙarya ne kawai don dai ya wato kawata bauta magabarta daga cikin abuna na ɗari da arba'in da ɗaya ziyaratu ha yau idi ziyaran kabarin kuma a ranar idi nan idi guda biyu nan kuma idi shi kadai shi ma akwai masu ziyartar kabari a ranar idi shi kansa bidi'a ne ziyaratu ha yau mal'isnani wal khamisi akwai masu wannan itikadi tun da ranar khamis alhamis da litinin ana yin azumi kuma an ce ana ɗaga ayyuka zuwa sama ko to su ma bari su ziyarta don a daga ayyukansu lokacin da suke aikin alhairi to kullu sai a kintashi wa'annan ranakun sai ringa ziyartar kabari wannan shine bid'a ta 142 da mai littafi ya kawo bai inganta ba ana yin azumi mun sani ranar litinin da alhamis banda nan ba wani kuma aiki da aka keɓe a yi su a wa'annan ranakun musamman kuma abin da ya shafi ziyartar magabarta وقوف بعض الزائرين قليلا بغاية الخشوع عند الباب كأنهم يستأذنون ثم يدخلون أكوي waɗanda suke shine wannan na 143 wuqufu ba'd az-za'irin wasu in sun zo ziyartar kabarin kafin su shiga sai su tsaya su zama masu khushu don su nuna girmama wannan mai kabarin kamar suna neman izini daga wanda yake kunci a wannan kabarin sai su kaskantar da kai su nuna tawazu sai ya yi musu kenan izini daga nan sai su shiga kenan suna tunani kamar suna mukhadaba da wanda yake ɗabari ko suna neman izinin sa tukuna to sai su dinga gaskantar da kai kamar wanda zai yi sallah a gaban ubangiji to kafin ya shiga shi kansa wannan ba a yin sa bid'a ne daga cikin littafi al-ibda na shafi 199 bidiya ta ɗari da arba'in da hudu alwukufu amama alƙabari wa zai ayyadai kalmusalli sun ma akwai masu tsayawa a gaban ƙabari sai sanya hannunsa haka kamar mai sallah ya eh, yi kabdu daga nan sai ya zauna duka wannan ba inda ya inganta daga cikin hadisi na ɗari da arba'in da biyar a tayammumu li ziyaratil kabari akwai masu yin taimama in za a ziyarci kabari to sai yayi taimama ba ziyartar kabari ba alwala to bari yayi taimama a tafi sai ya taimama sai ya je a ziyarci kabari shi ma bai inganta ba ba bukatan alwala wajen ziyartar magabarta na ɗari da arba'in da shida a salatu raka'ataini inda ziyarati yuqra fi kulli raka'atin al-fatihata wa ayatal kursi marrata wa suratal ikhlasi thalathan wa yaj'alu thawabaha lil mayyiti akwai masu wannan to ya yi sallah raka'a biyu lokacin da yake ziyartar magabarta kowace raka'a karanta fatiha da ayatul kursi so ɗaya da kuma suratul ikhlas ba so uku sannan sai ce wannan ladan ya ba mamaci ya yi kyautan wannan ladan ga wannan mamacin da zai ziyarta ko ga magabarta shi ma ba a yi bai tabbata ba na ɗari da arba'in da bakwai qira'atul fatiha lil mauta karanta fatiha ba da ladan wannan karatu fatiha ga matattu in an je sai ce to a karanta fatiha ko kuma kowa ya karanta ya ba da ladan ga wanda ke makabarta sai a karanta sai ce wannan ladan karatu kyauta ne ga wanda suke kunce a makabarta duka bayin da inganta haka na ɗari da arba'in da suratu yasin alal maqabir akwai masu zuwa makabarta ita karanta suratu yasin shi ma bai inganta ba kaga sun karo da hanin annabi sallallahu alaihi wasallama ba a karanta qur'ani a magabarta, to su kuma suratu yasin suke karantawa na ɗari da arba'in da tara قراءة قل هو الله أحد إحدى عشر مرة حديثها موضوع كما مر في آخر المسألة مي بيان أوانشان حديث موضوع وتكرنت قل هو الله أما قبرتا سو قوم wannan ya daidai karanta ko inna na ko inna anzalnahu ko wane ne ma sau goma sha ɗaya a magabarta ce hadisin da ya zo a haka mawdu ne bai inganta ba wannan kullum ana yin sa karanta kaza sau goma sha ɗaya karanta kaza sau goma sha ɗaya kullum kaga bidi'a ita daɗi take yi take da shi kullum za ga abinda sunna ya tanadar a yi sauƙin yi take da shi kuma inda za a koya mutane shi da sabi an huta amma mutane har yanzu sai ga a yi shekara da shekaru ana aiki amma yanzu an kasa koya ma mutane yadda za su yi wannan aiki kullum sai bidiyo ya ke yi kullum ya sa wata ranar kana so ka yi mamaki ka ga wani abu da ake aikata mutum tun da aka tun da ya balaga yana aikata wannan aiki wata rana ka tambaye shi ya kake faɗi ko ya kake izon za ka yi wannan aiki sai ga bai iya shi ba bai san yadda zai yi ba saboda dama ba a koya mashi ba wanda zai wanda ya kamata ya koya ba a tarbiyyantar da shi kai koya da mutuwa ina abubuwa ba ita kawo kurafat kurafat kullu nan ne kawai aka gore yi istighfari shi yasa na ce muku wata ran da muka je muka binne wani a magabarta mutane da yawa ce a yi sifari so goma sha ɗaya a yi kaza a yi kaza sai da aka gama na samu tun biyar nake tambayar su sai da Allah malam da aka ce mu yi sifari wani kalma kai amfani da shi ne astaghfirullah astaghfirullah na tambayi wannan kowa yana ji dukkan su astaghfirullah astaghfirullah mutane ya kai shekara arba'in talatin ishirin da wani abu yana kai maka mm, mutum kabari har yanzu bai san addu'an da zai yi amfani mai kabari ba to sai shi istighfar kace astaghfirullah astaghfirullah yanzu shi ka nema ma ko kai kanka kanka ka nema mai makabari har yanzu da annabi shi istaghfiru li akhikum har yanzu baka yi ba fa inna al'ana yus'al an kasu kai mutane da zaka nema ma dan uwanka da aka binne da yake bukatar nema masa gafara yadda za a nema sai ya kawo bidiya kullum to irin wannan abubuwa abu ne masu sauki sai ga ya musu ba haka ake ba a nema masa gafara in mutum ya ga zai sai ka je mai kai Allahumma ghafir lahu warhamhu mafi sauki Allah kai masa in baka iya ba kai da da hausa Allah ka gafarta masa Allah ka ji kansa ka sauke masa Allah ka buɗa masa gabarinsa ka masa rahama ka yafe masa ka ji kansa shi yasa nan ce wani wata rana ya zo sallan gawa da kauye ya zo wucewa ya za a yi sallan gawa shi ma sai ya zo ya tsaya daga cikin wani littafi da nake karanta nake gani wannan da ya tsaya shi bai taba ma sani bai taba zuwa inda ake sallan gawa ba bai so abin da zai faɗa ba ya ga an ɗauko mutum kawai a rigingine kawai a kan makara sai sai ya kalla ya kalli gawa sai ya Allah wannan mutum baƙonka ne yau da yaren da ya iya sai idan da baƙona ne ya Allah wannan mutum yau da na karrama shi wanda bai iya makansa komai sai an masa to yau baƙonka ne ya Allah magana wannan mutumin Allah ya je ya kai masa sai in bawa zai iya karrama baƙonsa sai to ne an yi ya karrama baƙonsa sai ya ya kai masa saboda niyya da yi mai kyau da kuma magana mai daɗi da yi akan wannan mutumin Allah ya je ya yafe masa cikin ƴaƴansa wani mafarki ya ga ya abin nan aka nuna masa ga wanda ya yi wannan addu'an da babansa aka yafe masa sai da baƙona ne ni yau wannan da na karrama shi tunda bai iya makansa komai to baƙonka ne ya Allah kalma biyu kawai ya faɗa Sallah ya ce a ah, shine sai ya yafe masa shi to kaga faɗin kalman da ake bukata shine ake bukata ba wai wasu abubuwa ba sai mutum ya gama wahala ya gama abin da yake mamaci har yanzu yana jira ba masa komi ba to nema masa gafara shine abin da za a yi ba karanta su ayatul kursiyu su lilafi su inna adaina su inna anzalnahu su a mun istighfari sau goma sha daya kafin ka kai daya an kama wani daban wata rana sai ce ai sau ɗari kai kafin kai goma sai ka ga an gama wani ce da ya tambayi wani malami ce haba tunani kawai ake yi haka wani ya gaya mu wallahi shi da ya tambayi wani malami shi malam kafin ni in gama goma sai in ga an gama ɗarin da aka ce ai ce ai kai karantawa kake yi ne <laughs> ce tunani kawai za ka yi magana ya kare in ce kai amma in haka kan to gunci ga uku kenan in dai duk abin mutum ya tuna za a ba wani ladansa to kuma duk abinda ka tuna akwai zunubi fa to mun gama yawo kenan <laughs> dole ne sai ka furta shi yasa Allah bai ka mutum da abin da ya yi tunani sai lokacin da ya furta ko ya aikata an gane to wannan shine don aya ta sauka wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bi Allah da a haka yake sabbai da suka ji wannan aya suka zo wajen annabi suka durkusa suna kuka suka ce aya ta sauka da ba za mu iya dauka ba ya rasulullah in ka bayyana abu a ranka ko ka boye za a kama ka da shi ai mun gama yawo annabi ce a kada ku faɗi haka mana kamar yadda yahudawa suka faɗa ko qulu sami'na wa ata'ana daga nan sai rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltu alladhina min qawlina ya Allah kada ka dora mana nauyin da ba za mu iya dauka ba ya Allah Allah zai ce to shikenan rabbana la tu'akhina alaiha maktasabat ko laha maktasabat wa alaiha ba sai shi to yanzu ba haka bane duk abin da mutum yayi na lada ne shi za a ba shi lada duk abin da ya aikata na zunubi shine za a ba shi zunubi ba abin da ya tunani ba to idan har za a ba mutum tunani lada a ba wani lada ko a ba shi lada to kuma in ya tunani kuma za a ba shi zunubi Allah kuma ya kore wannan duk a karshen ayatu suratul baqara abinda take magana duk abinda annabi ya roƙa anan Allah ya ce ya ba ya bashi rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana lace eh na'am na karba duka har zuwa karshe shi yasa aka gode sabbai suka dawo suna suka ji daɗi da wannan aya aka share ta ba yanzu ta aiki in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum bihi Allah da ai mutum abin da ya boye a ransa za a masa hisabi aiko akwai matsala to shi yasa su ma suka gano ma'anan wannan aya sai suka zo gaban annabi sai aka sauƙaƙa to shi yasa duk tunani ba a ba mutum wannan tunanin karanta abu shine shi yasa malamai suke cewa in aka ce abu karatu to ba fa tunani ba dole harshen ka ya karanta wa'annan lafuza kalmomi harshen ka ya motsa ya karanta in tunani kawai kai to ba kai karatu ba wasu don haka suke yi inda aka ce a koya karatu sai ka ko harshen sa bai motsawa a dole harshe ya motsa ya karanta ba'un da ta'un a jiji ka ji kana karantawa da kunninka an gane shine ɓoye karatu da ake yi amma in kai shiru to ba karatu kai ba tunanin karatu kai to mutum bai karatu ba kenan ba za a bashi lada kan wannan abun ba kamar yadda ba za a bashi zunubi kuma abin da ya tuna ba na'am na na muke da sittin da hamsin ɗari da hamsin na ɗari da hamsin addu'a bi qawlihi اللهم إني أسألك بحرمة محمد ألا تعذب هذا الميت أقول ما سوالنا الدعاء يا الله إنا روانك دا الفرمان النبي كو كذا كأزب تولنا ما يقبرنا ولنا ما متين با روان الله دا الفرمان النبي صلى الله عليه وسلم أروكيشي لنشي الله ني من يي من غافرة kawai Allahumma ya tsaluka an taghfirahu au an tarhamahu shikenan wannan shine aqida ta ahli sunna wal jama'a kuma mafiya magabata abinda suke yi kenan daga cikin addu'o'i da annabi ya koya masa bai mu ga lokacin da annabi ce koro ga da alfarmata ba don inda za a yi da annabi sallallahu alaihi shi ya kamata ya koya masa bai wannan addu'a to wata addu'a na yin wani abu da annabi ya koya musu ba in kan mutum ya yi ta to dai ya kawai a kansa sai na ɗari da hamsin da ɗaya assalamu alaiha bilafzin akwai masu sallama a kan gawa mai kun ce assalamu alaikum sai su fara da alaikum kafin assalamu sai su akka sashe alaikum assalamu kamar mai mai da sallama alaikum assalam kamar su fara wa sallama suke sai su yi wannan lafazin alaikum assalam bi taqdimi alaikum ala salami والسنة كما عكس ذلك شيني السنة السلام عليكم با عليكم السلام با wannan shi ma bidiya ne yin hakarin canza yanayin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar zuwa wani abu daban kamar yadda hadisai da yawa suka zo haka na ɗari da hamsin da biyu alƙiratu ala maƙabir ahalin kitabi zaman lazina kafaru allah yi ba su ulbala wa rabbi la tuba sunna ko inda suka je magabarta wanda suke nasara ko yahudu sai su karanta wannan aya <clears throat> zaman lazina kafaru allah yi ba su ulbala wa rabbi la tuba sunna sai ana karanta wannan aya akan ziyarci kabarin kaburburan nasara yahudu ko nasara ba a karanta komi akan ziyarce su ne kawai kamar yadda muka yi a baya don wa astuwa ba wai don komi ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya wuce a gaburburan su ya je na kafirai ce lallai wa'annan alkhairi mai yawa ya tsere musu je na musulmai ce wa'annan sirri suke alkhairi mai yawa to sai malamai suka ce za a iya ziyarta domin wa astuwa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ziyarci kabarin mahaifiyarsa wanda ya nemi Allah ya bashi izini ya nema mata gafara Allah ya hana ya nemi izini ya kai mata ziyara ya kai mata ziyara a wani wuri da ake kira al'abuwa tsakanin makka da madina don ba a cikin gari ta mutu ba sun kawo ziyara ne wajen kawun annabi sallallahu alaihi daga makka sun zo madina sun gama ziyara da shi da ita da ummu aiman annabi yana shekara shida a lokacin sai kuma ummu aiman baiwa <clears throat> mamansa Shi ne suka yi a kan hanya na komawa tare su a wani wuri da ake kira al'abawa a nan aka binne ta to nan ɗin annabi sallallahu sallama ya nemi ya je kuma ya je ya kai mata ziyara to kai kenan ya nuna za a kai ziyara kabarin waɗanda ba musulmai ba amma kuma ba za a musu addu'a ba to ba a karanta kuma wannan aya kansu الوعد على المنابر والكراسي في المقابر في الليالي المقمرة أكوي ما سوانا إتشي بديعة تدريدة بسند أكو ما سوين وعزي سزونا أكم من بروري نمسلاتية ko kan wato kujeru a makabarta a diraren almukumira diraren mukumira su ne diraren hasken wata sha uku sha hudu sha biyar ana kira na ce kiransu ayyamul bedi zauna ana wa'azi a magabarta ko kuma a wasu wurare domin domin tunatarwa ka abin ya shafi mutuwa shi ma ba a yi sai siyahu bitalili bainal kuburi wato ihu ko kuma bayyana tahale la ilaha illallah tsakanin kaburbura ba a yi shi ma jishe bidiya ta 153 sai ta 155 tasmiyatu man yazuru ba'd quburi hajjan wato akwai masu kiran ziyartar kabari a matsayin hajji su suke kiransa kaman shi'a su hajji suke kiran zuwa karbala sun ce sai ka je hajji so dubu saba'in kafin ka samu ladan wanda ya je karbala sau ɗaya ziyaran hajji suke kiransa to su yanzu kaga a rayuwar mutum gaba ɗaya duk hajjin da ya yi bai kai mutumin da ya ziyarci karbala sau ɗaya ba saboda ba mai rayuwa ɗari ɗari ɗari bakwai ma ballar na dubu saba'in to sai ka ji hajji sau dubu saba'in tukuna kafin ka samu wato a ziyaran karbala sau ɗaya to suna da irin wa'annan itikadat din suke kiran shi hajji kaza za ka je hajji yasa akwai lokutan da suke zuwa hajji a Karbala na musamman in ka ga taron da ake yi a wannan wurin Allah ne kawai sai yawan su a wa'annan wurare na Karbala din akwai Najaf shi ma a nan Iraki ke idan ana kira alharamu sharif makka ko madina sai in suka zo wajen najaf sai ce an najaf al ashraf ko a cikin tv in za ka duba za ga wane malami kaza zai yi muhadara a najaf al-ashraf kamar ka ce kabir da akbar to najaf din mafi ɗaukaka ya fi haram asharif na makka na madina da kuma na baitul maqdis su wancan ashraf isu tafdil ne kamar kabir da kuma akbar kaman beta da best to shi suna su haka suke daukar najaf din kuma haka har ayi itikadin su makkan nan da muke zuwa wasa ne da shi yasa in mahadi ya fito su a wurin su ai ka'aban zai fara rusawa sai zo kuma wajen masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama ya rusa ya kashe duk masu kula da ka'aban da makkan gaba daya ina da shi itibari su sai ya koma najab nan ake zuwa hajji da karbala astaghfirullah <laughs> duka wannan yahudaji ne wallahi yahudawa sun shiga sun yi aiki kuma sun samu nasara ta wannan bangare ba haka ba ka ga yadda da alqur'ani kana karantawa ka fifita wani abu akan makka inna awwala baiti wudi alinnasi nasi lallazi bi bakkata mubarakan fihi ayatun bayyinatun man dakhalahu kana Amina, Allah yana ta magana su amma suna ta kaucewa kasun kenan akwai toshewan basira akwai wannan mutumin da gani bai iman da alqur'ani ba wannan mutumin da gani ba musulmi bane ya shiga kan musulunci ne zai cutar da musulunci ya shiga ya furta son ahlul baiti zai cutar da musulmai abin da manufa kenan inda har wani yana itikadi akwai wani wuri da wani ke kwance kawai wanda ya fi wai ka'aba wanda ya fi masallacin madina wanda ya shi baitul maqdis aikawa wannan mutum gaskiya a tuhumci musuluncinsa ina ganin insha Allah za mu tsaya nan sai mu safaro daga nan Allah ya kai mu sati mai zuwa insha Allah